mana cewa haƙƙin da manzon Allah yake da shi a kanmu mu kanmu ba mu da shi a kan kanmu. Wato a lokacin da ka zo kana buƙatan wani abu sai manzon Allah aka ce yana buƙata to manzon Allah ya fi cancantan wannan abu a kan kai sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa kullum yana yana faɗa mana cewa wal mutu qasdi fihim wa ana asuqahum ila hadratil barin rahim ilahina kullum shi haka yake ya shiryar da halittu ya zuwa ga Allah ya kuma shiryar da halittu ya zuwa ga bayan Allah. to shi maulan mu radiyallahu ta'ala anhu akan wannan abu ya rayu tsakanin haka kuma Allah ya amshi rayuwarsa kuma dama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa almar'u ya mutu alama asha alaihi wa yub'atu alama mata alaihi mutum da kuka gansa yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kansa sannan kuma yana mutuwa ne akan abin da wato ya rayu a kansa saboda haka mu yi abota da ma'abuta kirki sannan kuma mu rayu akan kirki domin mu mutu akan kirki shi a cikin al'amari na rayuwar mutum abin da ake dubawa shine karshen sa kuma da abotan mutanen kirki ɗin shi yasa ibnu abba'illahi al-iskandari yana faɗa mana cewa a rubbama kunta musi'an fa araka al-ihsana minka ihsana minka subatuka ila man huwa halan minka cewa sau da yawa kakan zamto wato mutumin banza mai munin ɗabi'a, amma saboda zamanka da wanda ya fi ka munin ɗabi'a sai kake ganin kamar kai ma kana aikin kirki ne. A'a kullum so ake yi mutum ya rinƙa ganin cewa bai yi komai ba, a'a yanzun ne zai ma fara aiki. Saboda haka a lokacin da ka zauna da mutanen kirki, to wannan zaman da su zai sa ka rinƙa raina kanka, ka rinƙa raina ayyukanka, ka rinƙa ganin cewa kai ba kai komai ba. wato za a duba aikin su wane ai mu ba komai ba ne, to a haka har sai ka yi ƙoƙari, sai ka waye gari kuma kai ma ka zama komai to alhamdulillah wannan duka manufofa ne na Maulana Shehu radiyallahu ta'ala an to a ci gaba da wannan karatu na littafi mai albarka Maulana Shehu radiyallahu ta'ala an bayan ya kawo mana wato alfarq allazi baina al-khalil wal habib wanda yake tsakanin annabi Ibrahim da annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma zai shiga faɗa mana wane ne ake ce mawa wato kalimullahi da kuma wane ne ake ce mawa habibullahi shi kuma wane irin bambanci ne a tsakanin su idan shi wancan ya nema ne to shi wannan zamu ji neman sa ake yi sallallahu alaihi wa sallam, to shi ne maganan da maulana shehu zai yi mana a nan wajen radiyallahu ta'ala anhu yake cewa a ah, wa ammal kalimu yace amma ga. bawan Allah wanda ake ce masa alkalim annabin Allah Musa kenan domin Allah shi ne yake faɗa mana cewa wa Musa taklima Allah ya yi zance da annabi Musa ya ce fa ja'a lil miqati shi annabin Allah Musa ya zo ya zuwa ga miqati wa Muhammadun al-Habib shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Na'am, to Allah subhanahu wa ta'ala shi Isra'i yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi Musa ganawa da shi Allah yayi a wajen dutse da ake cewa Turu Sina. Na'am, to wannan yana bambanta maka abin da yake bambanci da yake tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi maganar nasa ta fi ƙarfin a ce za a yi ta a ƙasa ko kuma ma a ce za a yi ta a wato samaniya ko in ce sarari ta fi ƙarfin a ce za a yi ta a sama na ɗaya balantana sama na biyu balantana sama na uku balantana na hudu balantana na biyar balantana na shida balantana na bakwai a'a shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fa innaka fawqal kainati sama'u dukkan wani halittan Allah wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya girma wannan shi yasa shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam gana wannan sai sai dan sauran tuba irin na sauran halittu ba gabaki daya domin ko shi an gana da shi ne gashi ga Allah shi ya sa ma Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana cewa a ya kusa tashi, ya ƙara kusan tashi, ya ce fa kana ƙausai ne au adna to duka wannan fifiko ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce kuma wa munajatul kalimi inda tur ce gana wanda Allah ya yi da Annabi Musa a wajen dutsen da ake ce ma tur ne ce wa munajatul habib shi kuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gana wanda aka yi da shi Fokal arsh a saman al'arshi ne wa fawqal fawqi balma kai a saman sama aka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi zance da annabi Musa yin zance ya ce wahayan minhu ya ce da wahayi daga gare shi ilai zuwa gare shi wa kallama Muhammadan amma shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah